tun a washe garin farmakin da soja suka kai a mahakar tamu hukumar kare hakkin ɗan adam ta cndh ta kafa wani kwamitin ƙwararru domin gudanar da binciken da zai ba da damar sakulo gaskiyar lamari sakamakon dambarwar da ta ɓarke a tsakanin masu cewa ɗaruruwan mutane ne suka hallaka sanadiyar lugudan wuta da ɗaya gefe waɗanda suka aminta cewa mutane bakwai ne suka rasu wasu 25 suka ji rauni kamar yadda hukumomi suka sanar binciken na tsawon kwanaki goma ya tabbatar da soja sun yi barin wuta a kusa da wannan mahaka sai dai girman barnar da abin ya haddasa bata kai yadda aka yi ta yayatawa ba madam kako hajiya fatima ita ce mataimakiyar shugaban cndh cikin wannan bincike na ramu an samu mutum biyu da suka mace a ciki su kuma mace da suka yi ba halibe su ne aka yi ba rishin iska a cikin wannan ramu yasa suka mutu matatu shidda su ne aka kashe fuskan wannan halbi aka shi mutum guda ciwo mutumin nan guda a likita shi ma ya mutu sai aka samu kenan gawa bakwai haɗi da gawa biyu da hukuma ta kare yakin na adam ta ɗebo ya zan mutum tara da suka mutu buskan mutum 25 da suka ji ciwo biyu sun mutu shine muka samu gawa goma sha ɗaya wanda suka mutu buskan wannan yanayi mutum 23 da suka ji ciwo sun samu magani a nan opital. Hukumar ta ce sun sami izinin tattara takardun mutanen da harin na mahakar tamu ya ritsa da su domin a biya su diya. Mun ce ma al'ummar ƙasar tamu duk wanda yake da tambayi a yi da majin shi su yi dosiye su kawo tun da shugaban ƙasa nan su ne sai président de la république mazin mohamed ya ce in akwai abin da za a ba a mutane ya ɗauka da zai indimjin su. Dama tun a ranar farkon bayyanar labarin samaman da jiragen sojan Nijar suka kai a mahakar tamu jami'an fafutuka suka matsa lambar ganin an samar da haske. Iliyasu Bubakar na ƙungiyar Rotab na daga cikin waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya. saura mun gamsu amma mahi yawa ba mu gamsu ba saboda har yanzu akwai ayar tambaya da wasu labaru da ya kamata a ce sun hiddo da ba su hiddo ba kuma wannan labarun su ne muke so har yau hago muna bi sau da kafa sai an hiddo su haka dai ita ma gamayyar kungiyoyin emso sande a ta bakin shugaban su abdullahi saidu ke cewa binciken na cndh ya rago kulliya ba ta biya kudin samu ne har da yanzu da saura su yi aikin su eh, yanda suka ke iya yin shi yanzu ma ne bincike za a hara kuma aikin da muke nan muna yi ba wannan dan wannan an hidda wannan takarda ne za a sa mu ce to nan. hare-haren da aka kai wa jami'an tsaro a tashar bincike ta tamu a ranakun asabar 22 ga watan oktoba da lahadi 23 ga wata waɗanda suka haddasa mutuwar 'yan sanda biyu da jikkata guda tare da sace makamai ne yasa jiragen soja suka yi ruwan wuta akan wasu rumfunan da aka hango 'yan ta'adda suna kokarin ɓoye makaman da suka sata lamarin da ya firgitar da masu haƙar zinare wasu suka tsere saura suka ɓuya a rijiyoyin zinare Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.